wanda yake daidai da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya Allah muke roƙo da ya ba mu dacewa da alkhairin duniya da lahira da tsakin sunayensa idan ba manta ba ci gaba da tafsir a cikin littafin aisar tafasir na al'allama abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala wanda a darasin da ya wuce aka fara suwatu shura kuma insha Allah yau za mu daura daga inda aka tsaya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا أربيا لتنذر أم القرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتكذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى الله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير نعم بارك الله فيكم وجعلنا من أهل القرآن خاصته idan ba a manta ba farkon wannan sura da Allah ta'ala ya buɗe da alhuruful muqatta'a ko huruful tahajji wanda kamar yadda Allah ta'ala ya ƙalubalanci mushirikai na makka duk da kasancewarsu larabawa ne duk da ƙwanewansu duk da cewa duniya ta sallama musu in dai wurin harshe ne Allah ta'ala ya kalubalance su da su zo da kwatankwacin alkur'ani amma sun kasa to sai Allah ta'ala ya ce kazalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahu al-azim aliyul azim ko Allah ta'ala madaukaki da girma yadda yake maka wahayi haka yema waɗanda suka gabace ka daga cikin manzanni sai ya ce wa kadhalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan kuma kamar yadda muka yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga manzannin da suka gabace ka to haka muka yi wahayi wannan alƙur'anin ƙur'anan arabiyan muka yi maka wahayin wannan littafi abin karantawa wanda yake balarabe ne shi litunzira ummal qura dan kai gargadi ga uwan alƙaryu ita ce garin makka wa tunzira yawmal jam' kuma don kai gargaɗi don gane da ranar da za a haɗu kowa da kowa tun daga na farko har na ƙarshe wanda larai ba fihi ko ku kwanto babu cikin wannan yinin idan an zo wannan ranar fariƙun fil jannati akwai wasu jama'an da 'yan aljanna ne Allah ka sa muna ciki wa fariqun fis sa'ir akwai waɗanda kuma 'yan wuta ne a adana Allahu ajarana amin walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida waɗanda ke rayuwa a duniya da kake ganin su da Allah ya ga dama da ya maida su al'umma ɗaya duka mumunai walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati sai dai Allah yana shigar da wanda ya ga dama ne cikin rahamarsa saboda haka musulunci sunan shi rahama anan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama ne cikin rahamarsa domin idan mutum ba musulmi ba ne ba zai samu shi aljanna ba sai ya zuna mana cewa Allah ya baiwa mutum musulunci to ya ba shi rahama wa zalimu na malahu min wali wala nasir su ko ba su da wani majibinci wannan min din da za'ida ce malahu lahum waliyun wala nasir amma min ne ta zo ne don ta fa'idantar da korewan da gaske ba su da kowane irin majibinci ko babba ko ƙarami kowane iri wala nasir haka nan ba su da mai taimako a lokacin da suka shiga cikin ukuba sakamakon saba ma ubangiji waɗannan ayoyi za mu bi su kamar yadda malam ya kawo bi idnillah sharhul kalimat na mufradat amittakhadhu ko amittakhadhu min dunihi awliya ko dai sun riki wani wannan an dinnan huna bi ma'ana haqqan domin am tana zuwa da ma'anoni kusan guda uku wa min wannan ta zo ne anan ma'ana haqqan tabbas ittakhadhu min dunihi awliya sun riki wani koma bayan Allah a matsayin majibinci suka kyala Allah Wallahu huwal waliyu, majibinci na gaskiya wanda shi ake rika kuma duk wanda ya rike shi ba zai taɓe ba shine Allah amma duk wani wanda mutum zai kama da sunan waliyi wanda zai jibinci lamarinsa to idan ya kama shi ya kama kafar wala ana fahimta ya kama abin da yake bai da tabbas ya saki reshi ya kama ganye amma wanda ya riki Allah to shine ya riƙi. dahir shine wanda ya riki abin da baya canjawa baya girgiza kuma baya mutuwa saboda haka Allah sai ya ce huwal wali Allah shine majibinci wa huwa yuhyil mauta kuma duk waɗanda suka mutu rayayyu da ake ganin su suka mutu tun daga zamanin annabi adam tun daga kan habila har zuwa wanda zai mutu daga ƙarshe haka nan in an koma cikin dabbobi ƙwari duk wani abin da ke da rai da ya mutu to Allah ta'ala shi ke ƙara raya su wa huwa yuhyi mauta Allah shi ke rayar da matattu sai ya ce yuhyi dan ya nuna maka aikin rayawa ba a daina ba sai bai bashi ba siga na mabi bai ce wa huwa auhal ko ahyal mauta ba sai ya ce wa huwa yuhyi mauta Allah shi ke rayar da matattu saboda haka wanda ya mutu yanzu da wanda ya mutu jiya da wanda zai mutu nan gaba har wanda zai mutu shine na ƙarshe a duniyar nan Allah ta'ala shi ke rayar da su wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala kuma shine mai iko akan komai saboda haka wanda ke da waɗannan sifofin shi ya kamata bayi su riga a matsayin waliyi shi ya kamata bayi su riga a matsayin majibincin lamarinsu ba wani wanda bai iya amfanar wa kanshi ba ballantana ya cutar da kanshi mala'iku ba sa iya wa kansu abu sai abin da Allah ya ba su ikon su yi kuma babu wani daga cikin mala'iku da ya ce a riƙe shi a matsayin waliyi a dinga bautansa Allah ne ya karrama su Allah ne ya daraja su shi ya ba su wannan matsayin haka nan Allah ta'ala shi ya sanya ɗabi'an nan na rashin saɓa mishi tare da su saboda haka mutum ya ɗauki matsayin da shi Allah da ya halicce su ya ba su wannan matsayin bai ba su ba shi ya je ya ba su to ya wuce gona da iri kazalika manzannin Allah Allah ta'ala ya sanya manzanni su ne mafi kololuwa a bayansa masu daraja shi ya ba su wannan matsayin to bai halatta wani kuma ya ɗauki matsayi ya ba su wanda Allah bai ba su ba kafin ka san matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya gaya maka sai da ya faɗi maka matsayinsa shi ya ba shi matsayin kuma ya gaya maka domin inda ba hanyar alkur'ani da aka yi wahayi ba ba ta hanyar inda annabi ya faɗi a hadisi ba ya za a kai da kake rayuwa yanzu ka san an yi wani wanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ke rayuwa a duniya a yau ba su san Allah ya aiko annabi ba sallallahu alaihi wasallam dan me domin Qur'ani sakon Qur'ani bai isa gare su ba ashe kenan duk wanda ya gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano shi ne ta hanyar wahayi ta hanyar alqur'ani to bai kamata kuma ya wuce ba ma annabin matsayin da shi alkur'anin bai bashi ba saboda siffar shi gaba ɗaya na cikin alkur'ani muna fahimta saboda haka majibinci na gaske shine Allah Allah shine mutum in ya riƙa ya riƙe abin da babu babu zago babu babu garaba lantana zago ko muna fahimta to sharhul kalimat sharhin kalmomin nan wa kadhalika awhayna ilayka hakanan muka yi wahayi zuwa gare ka ai wa mithlu dhalika al-iha ilayka wa ila man qablik irin wahayin da muka yi maka kamar yadda Allah ya bude surar da waɗannan bayanai da kuma wahayin da muka yi ma manzannin da suka gabace ka hayna ilayka haka kai ma muka yi wahayi zuwa gare ka qur'anan arabiyyan muka yi maka wahayin alqur'ani wanda yake balarabi alqur'ani littafi na littafi ne balarabi wanda a cikin shi babu gwaranci a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ya zama balarabi sa'annan kuma Allah ta'ala ya saukar da alƙur'anin nan bilisanin arabiyyin mubin da harshe ko da yare wanda yake balarabi kuma wanda yake bayani a fili kowa ke fahimta wannan alƙur'anin Allah da shi ne ya yi ijazansa ga wasu duk da cewa akwai ra'ayoyi daban-daban na mu'tazilawa suka ce wannan ƙur'anin da Allah ya ƙalubalanci larabawa su zo da kwatankwacinsa sai suka ce ai ba wai ba za su iya zuwa da kwatankwacin alƙur'ani ba za su iya in ji mutazilawa suka ce abin da ya faru shine Allah ne ya karkatar da himmarsu ta koma wani abu daban amma da an bar musu su da sun iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani in ji wa in ji mutazila kenan hmm. suka ce ai himmar sun ce aka karkatar amma da an bar musu himmar da sun iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani wasu ko suka ce a'a ba wai himmar su bace aka karkatar da shi a'a abin da aka ce su zo da shi suka kasa shine da Allah ta'ala ya faɗi Shi ne su zo da irin lafazi na alkur'ani yadda Allah ta'ala ya faɗi magana to wai irin lafazin ne ba su iya zuwa da shi amma da maganin tsoron larabcin irin abin da ke cikin alkur'ani ne aka ce su zo da shi da su zo da shi duk waɗannan duk ɓata ne Allah ya ba su iko Allah ya ba su wannan damar shi yasa yake ƙalubalantar su da waɗannan haruffan da suke magana da shi to da irin haruffan ne Allah ya yi wahayin alkur'ani muna fahimta Allah ya saukar da shi ai bilisanin arabi da harshe wanda yake balarabi Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci mushrikai akan cewa wannan alkur'anin siffofi na manzo sallallahu alaihi wasallama na cikinsa siffofi na annabawansu ma ƙur'ani ya gazgata waɗannan siffofin malamansu kuma sun san bayanan da ke cikin alkur'ani har Allah ta'ala ya ce a walam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il sai Allah ya ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin irin kafircin da waɗancan suka ƙi yadda su imani da alkur'ani duk da da larabcin aka saukar to haka waɗannan yahudawa su ma suka zo suka ƙi imani da shi Hadda sun nema ma a saukar da shi da wani yaren Allah ya ce ko da da yaren wani aka saukar ba larabcin ba ba za su yi imanin ba duk da haka to amma Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani bi lisanin arabiyyin mubin litunzira ummal qura wa man hawlaha dan kai gargadi ga uwar alqariyu garin Makka kenan duk wata alƙarya to ga mamanta Makka kenan duk wasu birane da ake magana yau to makka ita ce ummul qura kamar yadda alqur'ani ya faɗi a illatul iha dalilin da yasa aka yi maka wannan wahayin iya inzaruka ahla ummul qura shine kai gargadi ga waɗanda ke rayuwa a ummul qura makka garin makka wa man haulaha min alqura da kuma garuruwan da ke kewayen garin makka din ai tuhawwifuhum azab Allah ka tsoratar da su azabar Allah in baqau ala shirk idan sun ci gaba da rayuwa in suka ci gaba da halin nan na shirka to Allah ta'ala zai musu azaba kaga in an gargadi ummul qura daga nan kuma alkhairin zai ta yaduwa wato ndira yawmal jam sa'an nan kuma ka gargade su dangane da ranar alkiyama ai wato tunzirun nasa min yawmil qiyama ka gargade mutane dangane da alkiyama idh huwa yawmun yajma'u Allahu fihi al-khalaiq domin alƙiyama yini ne wanda Allah zai tattara halittu a cikin wannan yinin babu wani face sai ya zo in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum addan wa kulluhum atihi yawm al qiyamati fardan kowa sai ya zo a filin alkiyama duk wani mai taurin kai to taurin kan shi ya samu guri ne idan aka je lahira bai ma tunawa da wannan taurin kan duk inda aka kada shi nan zai yi kawai saboda haka maganin taurin kai shine mutum ya yi biyayya ga Allah idan mutum ya yi biyayya ga Allah to a ranar nan Allah sa'ala sai ya mutunta shi ba zai wulakanta shi ba amma wanda ya wa Allah fito na fito a yau ga dokoki na Allah ya taki ga abubuwan da Allah ta'ala ya ce a yi ya ƙi ta ƙi to lalle a ranar nan mutum zai wulakanta hadithi ya zo cewa akwai waɗanda za ka gansu a duniya manya-manya ne amma a ranar lahira ko kiyashi bai kai ya fi su daraja tattake su za a yi saboda girman kan da suke a duniya menene girman kai shine batul haƙi wa gamtun nas kin gaskiya da raina mutane a ce Allah ya ce mutum ya ƙi yarda da shi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tsallake to idan mutum ya zo alkiyama Allah ta'ala zai kaskanta shi ya wulakanta shi Allah ya tsare mu la raiba fi ai la shak babu shakka fi maji'ihi dangane da zuwan alkiyama wa jam'in nasi fi babu shakka kuma Allah ta'ala zai tara halittu baki daya a wannan yinin fariqun fil jannati mu'minuna al almuttaqun mu'minai masu tsoron Allah su waɗannan 'yan aljanna ne Allah ka mu na cikin su amin wa fariqun fi sa'ir kafirai kuwa su ƴan wuta ne a adana Allahu wa ajarana walau sha Allahu ja'alahum ummatan wahida da Allah ta'ala ya ga dama waɗannan mushrikan waɗanda ake kiransu suke kangarewa waɗanda ake musu bayanin alkur'ani ake musu bayanin tauhidi suke ƙi da Allah ya ga dama da ya sanya su su zama al'umma ɗaya duk mummunai ala islam da kowa ya zama musulmi amma Allah ta'ala daga cikin sunnarsa wannan ma tana daga cikin hikima ko yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya halicci aljanu da mutane shine ya halicce su ne a samu musulmai a samu kafirai a cikin sautu hud Allah ya ce walau sha'a rabbuka laja'alahum ummatan wahida da Allah ta'ala ya ga dama laja'alan nasa ummatan wahida da ka ya ga dama da ya sanya mutanen duniya gaba ɗaya al'umma ɗaya amma wala ya zaluna muktalifi ba za su gushe ba cikin saɓani illa man rahima rabbuk shi yasa Allah ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine ya halicce ku cikin ku akwai kafirai cikin ku akwai mu'minai saboda haka dole duniya ta ta tafiya a haka idan kana so a bakku mu'minai ne kadai to sai an shiga aljanna za ka ga mummunan ne kada a aljanna amma a duniya an yana daga cikin jarabawar da Allah ta'ala ya saukar shi ne a ga su wane ne za su yadda su imani su waye kuma za su kafurta. da za a ce kowa mummuni ne to ai ba amfanin zuwa duniya saboda daman da jarabawar ne ake fidda yan aljanna da yan wuta shi yasa malamai suka ce yana daga cikin ta'addanci a addu'a mutum ya roƙa Allah ka sa duka kafiran duniya su zama musulmai wannan ya saba mu sunnar shi idan mutum ya haka yayi ta'addanci har a addu'an shi muna fahimta amma ka ji cewa kafirai sun musguna wa musulmai a can ka ji kafirai sun yi saban Allah a can ranka ya ɓaci to ai shine imanin a zo da abin da addini ya ce wasu kafiran su ce ba su yadda ba wannan shine imani wannan gwagwarmayar to idan babu wannan gwagwarmaya to ta ina mutum zai gane rahaman nan da Allah ya bashi kamar yadda zamu gani muna fahimta saboda haka da Allah ya ga dama da sai ya sa mutane gaba ɗaya su zama musulmai wa bidalika yakunu aljami'u fil janna idan ko kowa ya zama musulmi to sai ya zama duk wanda ka gani a bayan ƙasa dan aljanna ne walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati sai dai Allah ta'ala yana shigar da wanda ya ga dama ne cikin rahamarsa Allah ka sanya mu cikin rahamarka musulunci addini ne wanda ya kamata musulmi ya zama himman shi babba shine ya za a yi ya mutu yana musulmi domin duk wani asara da mutum zai yi a duniya to asarar na da sauƙi in ba asara addini ba ne kuma yadda za ka gane cewa musuluncin nan kana buƙatar kai ta roƙon Allah har mutuwa Allah da ya baka shi wanda ba tare da ka roƙa ba shi da kanshi ya ce kaka yadda ka mutu ba musulmi ba saboda sanin me ya baka saboda sanin rahamar da ya maka ya ayyuhal ladina ta taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah gayan jin tsoronsa sa'annan kada ku yadda ku mutu kuna musulmai annabi Ibrahim annabi Yaqub haka suka yi wa 'ya'yansu wasiya ko am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka وإله wa wa wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu muslimun wa wasa biha ibrahimu banihi ko wa yaqub ko wa awsa biha ibrahimu banihi wa yaqub ibn amir da kuma nafi'u su suke karantawa wa awsa to wannan wasicin wa awsa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya ya inna allaha astafa lakum ad-din suka ce ya ku ya'yanmu ya ku ‘ya'yana in ji shi, lalle Allah ya zaba muku addini, fala mutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna musulmai annabi yusuf alayhi salatu wassalam duk kyautar da Allah ta'ala ya mishi shi karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi shi ma annabi amma duk da haka gashi kuma shine azizu misr shine prime minister na garin Misra ga manzanci ga sarauta amma duk da haka ya roƙi Allah ya ɗauki shi yana musulmi rabbana ko rabbi a taita min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir samawati wal-ard anta waliyyi fi dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa ne bi salihin Allah ka ɗauki raina ina musulmi kuma ka riskar da ni da salihan bayi muna fahimta saboda haka aikin mutum wanda zai ta yi tukuru shine ya roƙi Allah ya sa ya cika da musulunci mutum ya cika yana musulmi to ya gama komai duk in ma ya sha wahala a duniya to babban abin da zai tsira da shi shine ya tsira da musuluncinsa idan ka tsira da musuluncin ka to duk wahalar da ka sha ya zama tarihi kamar yadda ko a duniya ne mutum ya sha wuya ya sha wuya ya sha wuya in wuya ya zo ta tafi sai ka kawai sai dai a dinga labari to haka mutumin da ya samu aljanna to duk wahalar da ya a duniya sai dai kawai a dinga labari Allah ka sa mu cikin musulmai kuma ka ɗauki ranmu muna musulunci muna fahimta saboda haka musulunci rahama ce shi yasa duk wanda ka ganshi musulmi to wannan Allah ta'ala ne ya zaɓai zaɓi ne Allah yake yi kafin ya ba mutum musulunci ba kowa ake ba muwa ba za ka iya fita ka gani ga wani mutum nan duk abin da ake cewa mutum ya kai amma Allah bai bashi musulunci ba idan aje mutane za a yi a ɗauki mutum to ko kai aka aje ka aka aje shi za ka ɗauke shi ka bar kanka amma Allah bai bashi musulunci ba kai ya baka ba tare da ka roƙa ba tun kafin ka san amfanin musuluncin Allah ya san maka amfanin shi saboda haka kafin ka roƙai shi ya baka to ya kamata ka ci gaba da roƙon shi don ka mutu a kan shi domin karamcin Allah da ya sa ya baka baka roƙa ba wannan karamcin zai sa ya baka ka mutu da musuluncin bayan ka roƙa muna fahimta to shine yace yudkhilu man yasha'u fi rahmati ay fil islam awwalan thumma fil jannati thaniyan Allah ta'ala ya ba wa mutum musulunci farko ya rayu to daga ƙarshe idan Allah ya sa ya mutu yana musulunci kuma Allah ya ba shi aljanna Allah ka ba mu ba da halin mu ba wa zalimuna ma lahum min waliyin wala nasir su ko azzalimai ba su da wani majibinci ba su da wani mataimaki ay al mushrikuna laysa lahum min waliyin yatawallahu su mushrikai ba su da wani waliyi majibinci wanda zai jibinci lamarinsu wala nasirin yansuruhum ba su da wani mai taimako da zai taimake su fahun finnar saboda haka waɗannan suna wuta a adana Allah wa ajarana am min dunihi awliya waɗannan sun riki wani ne kuma bayan Allah ai bal ittakhadhu min dunihi ta min dunihi ta'ala shuraka sun koma sun riki waɗansu abokan shirka ne koma bayan Allah allahuhum min dunillah waɗanda suka koma suna bauta musu koma bayan Allah fallahu huwal alhali Allah ta'ala kuwa shine majibinci na gaske ai alwaliyul haq Allah shine abin jibinta na gaske shine mai jibintar lamarin mutane da gaske wa man adahu duk wani wanda ba Allah ba falatan fa'u wilayatuhu wala tazo dan mutum ya jibince shi ko ya ki jibintarsa in dai ba Allah bane to wannan ba zai cutar da mutum ba muna fahimta kada wani ya zo yana ta mazurai yana ɗauko muku tatsuniyoyi yana faɗi wa duniya wai waliyi kaza waliyi kaza duk ƙarya ne duk yana faɗi ne don ya tsorata mutane inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a wannan da kuke gani shedan ne yana tsoratar da yan uwan shi saboda haka da zaran ya girmama lamarin waliyai sai kuma jahilai su yadda su dinga yin duk abin da waliyi ya ce domin ya gaya musu abin da waliyi zai iya duk ƙarya ne tatsuniya ce muna fahimta معنى الآيات قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا هكذا مكي وحي يزوى غريكا مكي وحي وانا للتافي القرآني وانا يكي بلاربا للتافي أكوي نهر القرآن مصدر نهو غفران مصدر هنا كمان غفران وأدلك على المقروء مبالغة في الاتصاف بالمقروئية amma sai ake cewa abin da ake karantawa don a kai maƙura wurin siffanta cewa ƙur'ani karanta shi ake yi Ƙur'ani karanta shi ne waratil ƙur'ana. tartilan ana karanta ƙur'ani ne a karanta a karanta kuma mutum yana yawaita karantawa ƙur'ani sai ƙara gyaruwa shi yasa ash dadu yace wa dadu yazdadu fihi tajammula yawan maimaita Alƙur'ani yana ƙara mishi kyau to ko kai da kake karanta shi in kana yawaita maimaita shi za ka ji cewa karatun naka na ƙara kyau muna fahimta yana ƙara kyau to shi haka yake saboda shi karanta shi yawan maimaita shi baya tsufar da shi to sai aka ce Alƙur'ani? Alƙur'ani ne saboda yawaita karanta shi da ake yi bi kasrati ma ƙarauhu saboda yawaitawa da makaranta ke karantawa Da husnihi wa fawaidihi saboda kyawun alkur'ani idan ƙur'anin nan baka jin daɗin karatun shi to wannan shi ma sabon aiki ne ka samu na ka dukufa kana roƙon Allah ya sauƙaƙa maka karatun alkur'anin nan ya kuma sanya maka son karatun alkur'ani muna fahimta Allahumma habib ilayya alquran wa yassirhu li sai kai ta maimaitawa Allah ka sanya mini son Alƙur'anin nan kuma ka sauƙaƙa mini karanta shi wannan yaji yajin da ake ji a ido in an ɗauko shi da wannan addu'a sha Allah yaji yajin zai tafi muna fahimta wa fawaidihi haka saboda fa'idojin da ke cikin Alƙur'ani. Alƙur'ani ulhuwa huwa amanu hudan wa shifa alƙur'ani shiriya ne ga mu'minai waraka ne gare su wa azimi batihi da kuma yadda girman ladan Alƙur'ani. Allah ta'ala ya tana damar makaranta shi saboda haka shi yasa ake kiran shi alquran bi ma'ana almaqru ya fito ai wa mithlu dhalika aliha irin wannan wahayin da muka yi allazi awhayna ilayka wanda muka yi shi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablik kuma kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka awhayna ilayka qur'anan arabiyyan haka muka yi wahayin alqur'anin nan zuwa gare ka wanda yake balaraban littafi ne ai bilisanin arabiyyin da harshe wanda yake balarabi yafhamuhu ƙaunuk wanda mutanenka za su fahimta Inda Allah ta'ala ya ce wa ma namin min rasulin illa bi lisani qaumihi hili yubayyana lahu. ba mu aika wani manzo ba zuwa ga wasu al'umma face da harshen don dan yayi musu bayanin saƙon Allah to kadalika yadda Allah ya aika manzanni zuwa ga mutanensu, to haka Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma zuwa ga mutanen shi Jafar ibn Abi Talib a gaban Najashi yake cewa Allah ta'ala bayan muna cikin wani yanayi na duhu na jahilci na shirka na shan giya da caca mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi yace sai Allah ya tayar mana da wani ɗan mu mun san asalinsa mun san dangantakarsa mun san gaskiyarsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan cikinsu ne da a ce baƙo ne to da wannan baƙuntar za su kore shi ana fahimta to irin yadda aka yi ma wahayi da harshen mutanensu suka yi musu bayanin saƙon Allah to haka wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan kai ma haka muka yi wahayin alqur'anin nan da harshen larabci dan mutanenka su ma su gane shi yasa Allah ta'ala dan larabawan su ji cewa qur'anin duka nasu ne Allah sai ya saukar da qur'ani da harshe 50 harsuna har hamsin na larabawa saboda kowa shi ma ya ji ai ƙur'anin nasu ne muna ba. kamar yadda nan muna da lahajat ko muna da hausan katsina hausan kano hausan sokoto da sauransu to ai larabcin shi ma akwai waɗannan lahajat din to Allah ta'ala ya saukar da ƙur'ani akan lahaja lahaja har guda hamsin kamar yadda al'imamu suyuti Allah ya mishi rahama ya faɗi kaga kenan kowanne a cikinsu an sa shi yana jin cewa ƙur'anin nasu ne muna fahimta <clears throat> auhaina ilaika wa ila ladina min qablik auhaina ilaika qur'anan arabiyyan ay bi arabiyyin yafhamuhu qaumuka li'annahu annahu lisanihim dan qur'ani ya sauka ne da harshen su litundira bihi ay kai dan kai gargadi da shi alqur'anin ay tukhawif dan ka tsoratar da waɗanda suka saba ma sakon alkur'ani za a sanya su wuta Allah zai musu azaba Allah zai halaka su duk wanda ya yi fito na fito da alkur'ani karshen shi ba zai yi kyau ba alitun dira dan kai gargadi ummal qura kai gargadi waɗanda ke rayuwa a cikin ummal qura ita ce garin makka wa man haulaha da waɗanda ke kewayen garin makka aiwa minan nas waɗanda ke kewayen makka na mutane ashirka a gargaɗe su akan shirka wal kufra a gargaɗe su akan kafirci su daina wal zulma yadda suke zaluntar junansu a gargaɗe su bari wal fasad yadda suke barna a ban ƙasa dukka yi amfani da ƙur'ani nan wurin gargaɗinsu wa tunzir aidan annas haka nan kuma ka yi ma mutane gargaɗi Yau, maljam, ranar da za a tattara kowa da kowa wa huwa yawmul qiyama shine ran tashin alqiyama fa innahu yawm hawlin alqiyama yini ne wanda ke cike da firgici tashin hankalin da ke alqiyama ana fadi mana abin da mu kawai zai iya ɗauka ne amma abubuwan da ke cikin tashin alƙiyama wallahi ɗan adam ba zai iya ɗaukan shi a yanzu ba sai dai kawai ya suranto abin da zai suranto domin abin babba ne tashin hankalin babba ne manzanni amincin Allah ya tabbata gare su su kansu suna tsoron wannan yinin su kansu gurfana suke akan guyayensu suna Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar to idan su sun yi haka kai da ba kowa ba ya za ka yi ni da ba kowa ba ya zan yi dan duk ai mana isharar tashin hankalin da ke cikin wannan yinin ranar da ɗan ƙaramin yaro zai fara furfura saboda wahala ranar da ta zahalu kullum murdi'atin amma arba'at ranar da duk wata mai shayar da ɗa za ta wurgar da abin da ake take shayarwa lokacin yana hannu tana shayar da shi za ta filcike shi kawai ta wurgar wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha duk matan da ke da juna biyu to nan take za ta haifa wannan cikin wata rannasa sukara haka za ka ga mutane a bige kamar suna cikin maye Allah ya ce wa mahun bi sukara ba wai suna cikin maye bane walakin na Lahi shadid a'a azabar Allah ne kawai ta yi tsananta gare su saboda haka tashin alkiyama yini ne wanda lalle ya cancanta musulmi ya ji tsoron shi Allah ta'ala ya ce wannan yinin yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yau a duniya za ka ga wani zai ce in bai ga wani nashi ba ba zai iya bacci ba saboda soyayya saboda kusanci ko tsakanin iyaye da 'ya'yansu ko tsakanin uwa da ɗanta ko tsakanin mahaifi da 'ya'yan shi musamman a irin zamanin nan makila ya ce dole sai an yi video call ko ina suke saboda shakuwa da son juna amma a filin alkiyama kowa na gudun kowa likullin ri'in minhu yau mai idin sha'anu yi guni miji da wannan dalin ɗin shi zai ce kin san ni ne na dinga miki hidima a nan duniya ni na miki kaza ni na miki kaza ni na miki kaza ta ce kwarai da gaske ka min hidima ka kyauta ka yi kaza ka yi kaza sai ce to don Allah ki dan taimaka min da lada ɗaya mana ta ce a'a yau ita ma ta kanta take gaskiya ba za ta iya ba masu bi ta lada ɗaya ba hmm. su ranar sweetheart ya zama fefe kenan <laughs> kun lura to tashin alkiyama ya wuce surantawa da wani zai iya surantawa Allah ta'ala ka amintar da mu daga wannan tsoron da ke wannan yinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina sabaqa lahum minnal husna ulaika anha mub'adu la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun Allah ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar wannan firgici mafi girman nan ba zai sanya musu bakin ciki ba to akwai waɗanda duk tashin hankalin da ke alkiyama Allah ta'ala zai kubutar da su daga wannan tashin hankalin to shine muke roƙo Allah ya sa mu a cikin su ko ba dan halin mu ba muna fahimta akwai nahar na biyu kunyat makka bi ummul qura li'annaha aqdamul mudun al-arabiyya amma ainihin makka alkunya ne cewa ummul qura saboda a cikin garuruwa na larabawa babu garin da ya kai makka dadewa wakila wasu kuma malamai suka ce la'anna al-arda duhiyat min tahtiha suka ce an ce mata ummul qura ne saboda daga kanta ne aka shimfida ƙasa saboda haka duk wani gari da ya zo ya samu kanshi to daga makka aka shimfido ƙasa har ta zo aka samu garin da yake muna fahimta amma almuhim Allah ta'ala ya ce ita ce ummul qura ranar tashin alkiyama yawmu haulin azimin rana ne wanda yake cike da firgici babba wa sharrin yini ne wanda yake cike da sharri mustaqirin wanda yake tartsatsi sharruhu mustatiran yinin tashin alkiyama sharrin shi tartsatsi yake yi saboda haka shi ko baka zo kusa da shi ba zai taso mai ya shi yasa a ranar ne za a zo da jahannama kamar da hadithi ya tabbata yuta bi jahannama mai izin wa ma'ahu saba'una alfa zimam ma a kulli zimamin saba'una alfa malik malak yajrunaha za a zo da wutar jahannama ran tashi alkiyama a ɗan yi shawagi a filin jahannama da fara ko waɗansu su sun kafin a zo a waɗannan su mun taɓa ne kawai kamar yadda ake cewa wai me suke ce mishi ne appetizer waɗanda ake ba ma mutum ya ɗan shasha fruit kafin ya ci abinci to ita jahannama da wasu take yi a fila alkiyama kafin a zo a ɗiba waɗanda za a dinga ɗiba ana sanya su a jahannama Allah ka tsare mu da wuta wa ma hasaba'una al malak yajrunaha tana da ainihin linzami guda dubu saba'in a kowane linzami mala'iku dubu saba'in ke rike da shi tana ja suna ja saboda ta yi fushi fushin da bata taɓa yi ba saboda Allah ya yi fushi duk wani wanda ke fito na fito ga Allah ta'ala Allah halim ne zuwa wannan yinin Allah ya mai laifi kawai ci ya bar shi ya rayu har zuwa lokacin da ya ɗiban mishi sai ranar alkiyama ne duk masu laifi za su bayyana gaban Allah saboda haka wannan fushin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wanda bai yi gabanar yinin ba kuma ba zai yi irin shi ba bayan wannan yinin saboda duk masu laifi ga su sun bayyana gaban Allah Allah karfa mana asiri shi yasa rana ne yau matubula sara'ir ranar da ake bankuro sirrin mutum wanda bai ma faɗi ma kowa ba Allah karfa mana asiri liyatawaqahu bil imani wat taqwa saboda ya tawaqquhu dan su kiyaye wannan yinin bil imani wa taqwa da imani da tsoron Allah ake kiyayen sharri da firgishi da tashin hankali na ran tashin alkiyama idan mutum ya riki waɗannan matiyatai abubuwan hawan nan guda biyu da imani da tsoron Allah to su ne za su je su ƙetarar da shi tashin alkiyama babu tashin hankali a ciki Allah ka ce mu innahu yawmun yakunu fihi an-nasu wal jinn fariqain ni thalitha lahuma a wannan yinin shi ne yinin da za a samu cikin aljanu da cikin mutane sun kasu gida biyu a cikin mutane akwai gida biyu a cikin aljanu su ma akwai gida biyu ko gidaje guda biyu la talahuma lahuma babu na uku fariƙun fil janna ai bi imanihi akwai waɗanda su ‘yan aljanna ne saboda imanin da suka yi da Allah wa taqwahu lillah saboda yadda suka kiyaye dokokin Allah bifili awamirihi wa tarki nawahi da aikata abin da Allah ya umarni da shi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana to da haka ne ake samun imani da tsoron Allah akwai nahar na uku jumlatu fariq ibtida'iyya wannan jumla ce ibtida'iyya li'annaha jawabun liman sa'ala an halin nas domin amsa ne ga wanda ya tambaya mutane za su kasance a wannan yinin wahum mujtami'una fi arasatil qiyama idan suka taru a farfajiya ta alqiyama fa ujiba bi annahum fariqan sai aka ba mai tambayan nan amsa da cewa mutane a wannan yinin in suka haɗu a wannan fili to suna kasuwa gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangare yan aljanna ne wani bangaren kuma yan wuta ne Allah ka tsare mu wa fariqun fi sa'il bi shirkihi akwai kuma waɗanda su ‘yan wuta ne saboda shirkan da suka yi wa Allah wa kufrihi billah da kafircewa da suka yi wa Allah wa adami taqwahu da rashin tsoron Allah falam tathala amran wala ijtanaba nahyan wanda bai bi wani umarni da Allah ta'ala yayi ba haka nan kuma bai nisanta ba ko bata nisanci abin da Allah ta'ala ya hana ba qauluhu ta'ala walau sha'a Allahu laja'alahum ummatan wahida da Allah ta'ala ya ga dama da ya sanya waɗannan mushrikan su zama al'umma ɗaya aifin duniya ala islam da kowa ka waye gari sai da kaga kowa ya zama musulmi alladhi huwa dinun adam wanda musulunci nan shine addinin annabi adam fa nuh haka shine addinin annabi nuh fa ibrahim shine addinin annabi ibrahim fasairul anbiya haka duka sauran annabawa addinin su ɗaya ne shi ne musulunci babu wani annabi da ya zo ya wani addinin da ba musulunci ba Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu addinin musulunci suka yi idh huwa ibaratun anil imani billah domin abin da ake nufi da musulunci shine imani da Allah wa bima amara Allah bil imani bihi da kuma imani da abin da Allah ya yi umarni a yi imani da shi da musulunci wal inqiyadu lillahi zahiran wa batinan da jayuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a bayyana da ɓoye bi fili mahabbihi ta'ala ta hanyar aikata abubuwan da Allah ta'ala yake so wa tarki makarihi da kuma barin abubuwan da Allah baya so walau kanu fi dunya ala millatil islam lakanu fil akhirah fariqan wahidan to da mutane gaba daya a duniya za su kasance kan addinin musulunci ne da gaske to a aljanna gaba ɗayan su yan aljanna da babu yan wuta muna fahimta wa huwa fariqul janna walakin lan yasha dhalika li hukmin aliya sai dai Allah ta'ala bai so haka ya kasance ba saboda wata hukunci waɗanda take maɗaukakiya ko saboda hikamin aliya ko saboda wasu hikimomi waɗanda suke maɗaukaka muna fahimta wannan mashi'a ce kauniya ƙadariya mashi'a kauniya ƙadariya Allah ta'ala akwai hikimomi guda biyu da suka sa ya halicci ‘yan adam akwai hikima ta shari'a akwai hikima kuma ta ƙaddara hikima ta ƙaddara ita ce ta hukunta halitta ‘yan mutane musulmai da kafirai Kuna fahimta hikima ta shari'a kuma shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicci aljani da mutum ba sai don su bauta mishi wannan hikmatullahi addiniya ash shari'iya fi khalqil jinni wal ins hikimar Allah na shari'a wurin halitta aljanu da mutane to tunda na shari'a ne shi yasa aka samu cikin mutane akwai waɗanda ke bautan Allah akwai waɗanda ba sa yi cikin aljanu akwai waɗanda ke bautan Allah akwai waɗanda ba sa yi amma hikima ta ƙaddara kuma tunda ya tsara dole a samu kafirai a samu musulmai to haka ne musulmi za su yi haƙuri dole akwai kafirai a duniya kamar yadda kafirai su ma dole su ga musulman a duniya muna fahimta saboda wannan ƙaddarawar shi ce haka ya hukunta kuma haka zai kasance فهو تعالى يدخل man يشاء في rahmati? Allah ta'ala shi yake shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa fi duniya wa hiyar islam wannan rahamar kuwa ita ce musulunci muna gode wa Allah da ya ba mu musulunci Allah ta'ala kai mana kyautan shi lokacin da za mu bar duniya amin wa fil akhirati hiya janna a ƙarshe kuma Allah ta'ala sai ya shigar da su babbar rahama ita ce aljanna Allah ka sa muna cikin su wa zalimuna ay al mushrikun su azzalimai mushrikai alladhina rafadu at-tauhid wal islam wadanda suka kyamaci tauhidi suka kyamaci musulunci lillahi malahum min waliyyin wala nasir tunda sun kiyarda su tabbatar da musuluncin su ga Allah to ba su da wani majibinci ba su da wani mataimaki fahum idan fi azabi sa'id to waɗannan suna cikin azaba ta wuta Allah ta'ala ka tsare mu wa qawluhu ta'ala am ittakhadhu ay adh su waɗannan azzalima ai sun riƙa auliya sun riƙa wasu a matsayin majibinta lamarin su min dunillah liyashfa'u lahum wai dan su musu ceto kamar yadda har yau kuke gani suke ƙarya amma kun ga sufaye sun fara fitowa ai suna zuwa kaburburan waliyai suna roƙonsu abubuwa ya nuna ashe ko da suke cewa waliyai suna kamun kafa da su ne su kuma su roƙa musu Allah ashe ƙarya ne tunda gashi suna zuwa kaburburan mamatansu suna roƙon su bukatunsu suna neman agaji da su dama asali shine bautan gunkin shine bautan kabarin muna fahimta idan malamai suka ce wannan abin shirka ne sai su ce malamai na musu sharri to yanzu waɗannan mabiyan nasu da ke zuwa kabari su roƙa shi ma sharri ne ya nuna haƙiƙanin haka suke muna fahimta akwai nahar na biyar An din nan lil idrab al intiqali wal istifham al inkari na hudu ko sabaka hadha al kalam musta'nafan istinafan ibtida'iyan wannan magana ya riga ya gabata cewa sabon tashi aka yi istinafan ibtida'iyan sabon magana ne ligar da tasniyatin rasul manufar da ke ciki dan a hankurtar da manzo sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin a hankurtar da muminai lima yanaluhum min hammin wa karbin saboda damuwa da bakin ciki da musulmai ke ciki min adami imani man yad'unahum ila ilal iman saboda waɗanda ake kira zuwa ga imani sun ki musulmai ba sa jin daɗi yadda kafirai ke tawaye wa Allah musulmi bai jin daɗi to Allah ta'ala sai ke ƙara hankurtar da musulmi cewa idan aka je lahira ka gama aikinka na isar da saƙo Allah ta'ala zai baka ladan wannan aikin shine aljanna shi kuma kafirin da ya butulci yake amsa za a yi maganin shi za a sanya shi a wuta Allah ta'ala sai faɗi wannan dan ya ainihin rarrashi mumunai walam yu'minu waɗanda ake kiransu zuwa ga imani basu yi ba sai na har na biyar ko amlil idrab al intiqali wal istifham al inkari wannan istifham al inkari ne yankiru ala al mushrikina ittakhadahum awliya min dunillah Allah ta'ala yana inkari wa mushrikai yadda suka koma suna riƙon wasu waliyai koma bayan Allah la tanfa'uhum waɗanda waɗiyan nan da suka yi riƙo ba sa amfanin su komai naf'in ko ayyu naf'in wani irin amfani karami ne ko babba wa yatrukuna Allah suka koma suna kyale Allah subhanahu wata'ala al-waliyul hamid wanda Allah ta'ala shine majibinci wanda yake abin yabo a haƙƙo an yuttakhadha waliyan Allah ta'ala shi ya fi cancanta shi ya fi dacewa a riga a matsayin waliyi fi duniya wal akhira a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon rukun ka a matsayin waliyi ai azzalimuna auliya ko min dunillah yashfa'u lahu dan wai su nema musu ceto gurin Allah jahalan minhum saboda jahilci daga waɗannan mutane bi annahu la yashfa'u ahadun illa bi idnillah babu wani wanda zai ceto sai da izinin Allah Allah ya ce man dalladhi inda hu illa bi izini. babu wani wanda zai ceto a wurin Allah ranar alkiyama sai da izinin Allah saboda haka karya na waliyyar wai waliyyi zai tashi ya ɗiba mabiyan shi dubu saba'in a kowane aljihu sai ya yi uku tukunna wai Allah zai ce mishi wane me kake yi ne sai ya ce wa ina shigar da masoyana ne aljanna zai turu uku fa to don Allah wannan magana in ba dai tsamsul basira ba in ba dai Allah ya nufi mutum ya zama ya halaka ba wane ne zai maka wannan bayanin ka yadda da shi don wannan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi ya ce yuhsharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma za a tada mutane ran tashin alkiyama hufatan huntayi uratan tsirara gurlan babu shayi buhuman ba sa rike da komai to shi wannan ina ya samu kayan shin yanzu waɗannan bayanin tsakanin shi da ya faɗi wannan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wannan bayanin Cikinsu su wane ne za a ce yayi Shi ne makaryaci dan annabi ya ce al'umma za su tashi tsirara Aisha radiyallahu anha ce ya Rasulullah maza da mata kai lalle abu za a za a ji kunya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha al'amarin ya wuce mutum ya gane shi ba kaya jikin shi ballantana ya gane dan uwan shi kowa hankalin shi a tashi bai ma san bai da sutura ba sannan wata take faɗin ci da muke wannan hadisin kace to an yi gobara a unguwarsu cikin dare aka fito ana ta wuta ana ta kashewa da ruwa ana ta kashewa sai da wutan ta fara lafawa tukunna sai wasu suka ce la ku duba fa kashe wutan nan har da mahaukaci dan ga wani nan tsirara da shi ake watsa ruwa a gida ana kashewa sai aka ce a ah, ai mai gidan ne bai ma san ba kaya jikin shi ba bai san ba sutura ba musiba to tashi hankalin duniya ma haka na faruwa ballantana tashi hankalin lahira annabi ya faɗi kuma wani ya zo ya karyata. domin wanda duk ya ce wani zai tashi da tufafi ran tashin alkiyama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ta'ala annabi yake ba mu labarin cewa annabi Ibrahim shine farko wanda za a tafatar da shi ran tashi alkiyama amma sai ka ce yau shehun ka ne zai tashi da kaya mai aljihu wannan ƙaryata shari'a ne ƙaryata manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wannan maganan ƙarya ne damfara ce muna fahimta babu wani wanda zai ce to a fila alkiyama sai da izinin Allah kullillahi shafa'atu jami'a Allah shi ke da ceto gaba ɗaya saboda haka sai ya ba da izinin a kafin a yi ceton kuma shi zai zaɓi wanda zai yi ceton kuma shi zai zaɓi wanda za a ceta kun fahimci abu amma irin wannan ɓatar da al'umma da ake yi wannan su ji tsoron Allah domin za su ɗiba zunubai masu yawa a kansu duk wani wanda ya bi su akan wannan batar banda zanubin batar da su ko banda zanubin bace wanda suka yi akwai zanubin batar wanda suka yi Allah bai faɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗi ba muna fahimta babu wani wanda zai yi ceto sai da izinin Allah wa ridahu sai da yardan Allah ba wai irin nan bane a ce to an baka yan ticket ko invitation da zaka gayyaci wasu kai zaka duba ka ga wanda kaga dama ka bashi ko a duniya kenan in aka je lahira in Allah ya ba mu wanda zai ba mu ceto to Allah ne kuma zai ta to cecuwa na cecuwa na cecewa na cecewa na ballawa wani mun fahimta kaga yan anan duniya ne mutum sai ya kalli idan mutum ce kai ba zan baka ba rannan ka harabe ni kaga a duniya kenan a lahira babu wannan Allah shi zai ba wanda zai yi ceto kuma shi zai nuna mai waɗanda zai ceta ya yi haka ne don ya karrama wasu bayi kawai wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wai me yake yi har sai da ya sawo uku fa sai da ya sawo uku baba malam sani sawo uku tukunna wai ya kai dubu saba'in sau dubu saba'in sai da ya kai sau uku tukunna kafa aka ce wai me kake yi ne sai ya ce ma masoyan shi ba masoya Allah ba Allah ya shirya da mu wa ma kana lahum dalika li'anna al-waliy al-haq huwa Allah bai dace ga waɗannan mutanen su aikata wannan abun ba domin waliyi na gaskiya shine Allah falima la yattakhidunahu waliyan tunda to Allah shine waliyi na gaskiya me yasa waɗannan mushrikan ba za su rike Allah a matsayin waliyi ba me yasa ba za su jike shi a matsayin majibinci ba mutum zai yarda ya faɗi wasu maganganu ko a bashi waɗansu wurdai waɗanda shirka ne a cikin shi amma a hana shi karanta littafin Allah a bashi waɗansu waƙoƙi da sunan waƙoƙi na bege a raba shi da littafin Allah kuma wai da duk sunan addini a cakuɗa maza da mata su dinga zuwa suna kwana ana party till down amma sai su sa tildown ɗin da larabci shine illa ma sha Allah ai tildown din kenan yadda masu fati ke zuwa su je tildown ko to su ma tildown su, shine illa ma sha Allah da larabci kaka sha larabci ba gaskiya bane iskanci ne shi ma maza da mata kuma mace a wannan lokacin yadda suka kawata mata ba a tambayanta ina za ta je Sa'annan kuma duk abin da aka nema ta yi a wannan lokacin za ta yi don manzan Allah annabi yana umarni da alfashani. akwai addinin da ya baiwa mace kariya kamar addinin musulunci amma yau sai wai mace ta fita da sunan addini za ta iya tafiya zuwa wasu garuruwa da sunan maulidi za ta iya zuwa ko'ina da sunan maulidi za ta iya bin za ta iya bada kanta ta yi komai da sunan wai annabi wannan bata addini ne wannan cin amana ne kuma waɗanda suke haka su ji tsoron haɗuwarsu da Allah su ji tsoron haɗuwarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba bai koyar da haka ba kuma bai ce a yi haka ba babu waɗanda suka nuna soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin sahabbai ba a taɓa ruwaito sun yi wannan haukan ba ba a taɓa ruwaitowa ba da sai yau mutane za su zo su gurɓata addini su burkuta kwakwalen mutane da sunan barna kuma ka ga mutum bai da alaƙa da addini daidai da kamsu salawat baya tsarewa amma yana tattalin yadda zai zo ya yi tsiya a wannan ranar Allah ya sauƙaƙe Allah huwal wali wa huwal waliyul hamid Allah shine majibanci na gaske shine wanda yake abin yabo wa huwa yuhyil mauta Allah shi ke rayar da matattu wa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan komai faman ahaqqu bi an yutawalla man yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to yanzu wane ne yafi dacewa a jibinta shin wanda ke rayarwa ya kashe kuma shi ke da iko akan komai shi yafi dacewa a jibinta amma la yasma'u wa la yubsiru wa la yaduru wa la yanfa ko ko wanda bai iya ji baya gani baya amfanar mutane bai iya cutarwa shi ya kamata a jibinta mai hankali ko ba a bashi ansa ba ya sa ansa wal jawabu ma'lumun amsa wannan tambayar sanannin amsa ne wala yahliku ala Allah illa halik babu wanda zai halaka gurin gano Allah sai wanda dama halakakke ne Allah ka tsare mu ka raba mu da halaka hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya a wannan ayoyi masu albarka na farko taqrirun nubuwatin muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam tabbatar da annabtaka na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ithbatil wahayin ilahi da tabbatar da wahayi da Allah ta'ala yake mishi na biyu sharafu makkata bi ya ummul qura darajar wannan gari na makka ta yadda Allah ta'ala ya sanya mata suna ummul qura muna roƙon Allah ya tsare wannan gari ya tsare ta daga makirci masu makirci duk waɗanda ke nufinta da sharri ke so su ga bayanta Allah ta'ala ka rusa su waɗanda ke shigo da dabarbaru dan dai su rage ma wannan ƙasa ƙarfi su rage mata soyayya a wurin musulmai Allah ka mayar da makircin nan gare su Allah shi ya daraja wannan ƙasa Allah shi ya daraja wannan guri bi tasmiyatiha ummul qura Allah ya ce maka ita ce ummul kuma har ita ce ummul qura a wurin mu musulmai ai ummul mudun wal hawadir ita ce uwa ga duk wasu birane manya-manyan garuruwa to makka ita ce mamansu ko bu su yadda ita bace Allah ya sanya mata ita ce mamansu na uku mashru'iyyatu ta'alil li af'al lil af'al wal ahkam shari'a ta yadda a dinga kawo dalili in za a faɗi wani in za a yi wani aiki ko kuma wani hukunci sai a ce ga dalilin bada wannan hukunci ko ga dalilin aikata abu kaza na hudu In samu nas yawm alqiyama ila sa'id wa shaqi mutane a ranar alkiyama za su kasu gida biyu akwai waɗanda suke yan aljanna ne Allah ka samu na cikin su wa shaqi akwai marasa arziki Allah ta'ala ka tsare mu la ghair babu na uku na biyar lam yasha illahu an yaj'ala an-nasa ummatan wahida Allah ta'ala bai so ya sa mutane su zama al'umma ɗaya ba dukkan su musulmai li hikamin aliya saboda wasu hikimomi maɗaukaka ko ha ilaihi subhanahu wa ta'ala sanin waɗannan hikimomin Allah shi ya bar wa kanshi sani da shida man talaba wilayata ghairillahi halaka duk wanda ya nemi wani ne zai jibinci lamarin shi ba Allah ba to wannan halakakke ne wannan halakakka ce wa man wanda duk ya jibinci Allah duna man siwahu ya bar duk wani wanda ba Allah ba kafahu Allah ma ahammahu Allah ta'ala zai isan mishi abin da ya damai fi duniyahu wa ukhrahu a duniyarsa da lahirarsa Allah ka taimake mu wa naktafi bi hada insha Allah amin amin amin اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم innaka hamidun majid allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na ilaha kulli shay anta al hanan al mannan badi'u samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ونعم المولى ونعم النصير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 اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم